zindin barkan ku haka masu kallo yau zan yi magana ne akan amari da angwaye to abu kuma zan fi yin magana akan angwaye kun ga angwaye rizin din da ya sa ce zan fi yin magana akan angwaye zan ba ku wani shawara ne mu mata in za a aurar da mu ana haɗa mu iyayenmu na haɗa mu tun daga gida ake haɗa mu kafin a kawo muku mu to amma ku kaman ba a haɗa ku to shi yasa an ce zan yi magana kuma zan faɗakar da ku kuma na san kun sani amma zan ƙara tuna muku kuma ku kokari ku dinga ɗan tsima kanku tunda mu ma ana tsima mu iyayenmu na tsima mu kafa ku yare ku saki daren farkon nan ka jijjira ta ka je kai ma kuma ko ku da haɗin kai ne kuma za mu ku kenan mata mun fi ku haɗin kai mu mace za ta yi aure hatta yanzu ƙawaye in dai za ki ƙawaye aure ƙawayen ki ma yanzu suna kawo miki maganin mata ba ma iyayenki ba ma banda wanda iyayenki za su haɗa miki banda wanda ke za ki nema da kanki amma ku maza ban san me kuke yi ba kar ku yarda ku kuna sakewa raini zai shiga tsakani zai dinga iya raini zai iya shiga tsakanin mutum da kadaran farko ai ka je kai ma a hada ko ma ko da ga ku ne ma abokanan ku kuma an za ku yi aure ku tsaya ku zauna ku dinga haɗa namiji kamar yadda ake haɗa mace saboda kar ta raina shi daren farkon ne ya kamata a ce shi ya jijjiga ta ba ita jijjiga shi ba in ya bari ta jijjiga shi za ta raina shi kar ku bari a ku a baya kuma ku ya zama da kuna da haɗin kai ka jijjiga ta kaka bari amma fa ke ma ban ce ki bari fa diga ki ba a zo duro duro ka wani ya wani kowa ya san kowa kowa kowa ya dinga jin kowa ya dinga tsoron wani kowa kuma ya dinga